a shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan tara ke bukatar taimakon gaggawa a niger inda jihar difa take da adadin mutane 340 masu neman taimakon daga cikin muhimman fannonin da ake bukatar agajin sun hada da abinci wanda mutane miliyan ɗaya da dubu ke bukata kimanin kashi hamsin cikin ɗari mata ne yaƙi da tamowa wato abinci mai gina jiki na ma mutane miliyan ɗaya da rabi ke da bukata inda mafi yawansu yara ne masu ƙasa da shekaru goma sha takwas sai abin da ya shafi annoba ambaliya da kuma 'yanci rani ali ada shine shugaban ƙungiyar agaji ta kurwa ruj a jihar ta difa wannan 'yan gudun jiragen da mutanen jihar Tifa ta cikar da su duka baki da Ko da yake gwamnati tana kare da kokarin da duka abin da take yi na bisa bada da abincin na tana daidai kokarin ta amma ya kamata dai abin bai isa ba dai a kara da yadda ya kamata a so na A ɗaya waje kuma ƙungiyar agaji ta HAI e da ke aiki a Difar ta ce tuni ta yi harama a ta bakin Alizaberu ɗaya daga cikin ma'aikatan nata. Gaskiya kamar da muka saba shine a can Difa akwai kungiya fusha wanda ake cewa osha wanda suke kula da kuma da suka sani WFP wanda suka kula da harkar abinci sannan ita gwamnati wadda ita ce shugaban abin to a kowane lokaci muka je za mu yi aiki muna amfani tantini da ƙididdigar da su waɗannan suka yi a tsaye a wurin da wannan da muke amfani saboda jama'a suna da yawa to ta wannan fannin muke ganin su wane ne suka yi dacewa a ba kuma tuntuni kafin rahoton ya zo mun darma mun darma zato cewa ya kamata a kawo taimako kafin ma wannan rahoto ya bayyana to wannan a cewar ta kungiyar ta red cross za ta kara kididdige mabukatan inji ji ali adam kamar mu daga fuska wajen kungiya mai ba da agaji na red shekaru. Gwamnati tana nata kokari daban hannun masu hannu da shuni don kauce ma fadawa wadda ba a fata. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.